Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 18 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya binciki yiwuwar katsalandan rasha a zaben da ya gabata abinda da ya kira bita da kullun siyasa. Hannayen jari a kasashen Turai da nahiyar Asiya sun faɗi kwana ɗaya bayan da hannayen jarin Amurka da dalar ƙasar suka faɗi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yau Alhamis za ta bayyana damuwarta daga kausan lafazi akan aron gama da ta auku ranar Talata a nan birnin Washington DC tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban Turkiyya. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa mayaudara sun fara shiga cikin masu fallasa kudaden sata a Najeriya. A jamhuriyar kamar kuma da marwar siyasa da zamantakewa ce ke barazana. Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma nan mutuwar aure ke damuwar. zaka zo ka iske wallahi mai gadi da matar shi biyu uku hudu suna zama na lahiya lau babu tashin hankali amma direktor kin ma'aikatar wannan sai kaga tashin hankali ya ishe shi da shi da wannan mata tashi dalili kai direktor da kai je sai ka nuna cewa ai kai direktor ne kana iya yin abun da kai hankali ma baya zato to Allah shi kyauta sannan kamar kowace ranar alhamis jummai ali na tafi da shirin sai bango ya tsage muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya binciki ko akwai wata alaƙa tsakanin waɗanda suka yi masa kamfen da Rasha a zaben da aka yi a cikin shekarar da ta gabata. Yana kiran matakin na bita da ƙullen siyasa na tarihi da aka taɓa gani a Amurka. A wasu saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi ƙorafin cewa ba a taɓa cewa za a naɗa wani mai bincike na musamman don ya binciki duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yakin neman zaben abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat ba wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma gwamnatin shugaba obama da ta shuɗe Trump na mai da martani ne akan naɗin Robert Mueller, tsohon shugaban hukumar binciken tarayya da aka yi jiya Laraba, don ya yi bincike a kan yiwuwar wata alaƙa tsakanin makarabansa da jami'an rasha a zaben da ya gabata don ba trump damar samun nasara mr Mueller ya riga ya fara aikinsa yayin da hukumar binciken fbi da kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar dokoki da ta wakilai sun riga sun fara nasa binciken akan yiwuwar katsalandan rasha a zaben hannayen jari a kasashen turai da nahiyar asiya sun faɗi kwana guda bayan da hannayen jarin amurka ciki har da dalar ƙasar suka faɗi a daidai lokacin da masu sayan hannayen jari ke nuna damuwa akan matakai da kalamai masu cike da takaddama da ke fitowa daga shugaba donald trump alƙaluman darajar kuɗi da cinikayya na amurka sun nuna an samu faɗuwar darajar kashi 1.8 ko kuma fiye da haka a jiya laraba faduwar hannayen jarin na faruwa ne bayan korar shugaban hukumar bincike ta fbi da trump ya yi da kuma zargin da ake wa shugaban na cewa ya ba da bayanan sirri ga manyan jami'an rasha da kuma zargin cewa shugaban ya yi ƙoƙarin ya dakatar da binciken da ake ma wani babban jami'ansa da aka kura kwanan nan wato michael flynn darajar wato darajar dalar kasar da kuma hannayen jari sun cilla sama sosai bayan zaben trump saboda kwarin gwiwar da masu sayan hannayen jari ke da shi a kan cewa shugaban zai cika alkawarinsa na rage haraji kuma tsare-tsaren da zai fito da su na kasuwanci za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yau Alhamis za ta bayyana damuwarta daga kausan lafazi akan aron gama da ta auku ranar Talata a nan birnin Washington tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun caccaki magoya bayan shugaban na Turkiyya akan cewa su ne masu haddasa fada da saba haƙƙin zanga-zangar lumana. Suka kuma ce abin da suka yi a gidan jakadan Turkiyya ya saba wa haƙƙin Amurkawa na 'yancin faɗin albarkacin baki. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ya faɗa a wata sanarwa cewa kwata-kwata ta da hankali ba shi bane hanya da ta fi dacewa wajen tofa albarkacin baki ya ce muna goyon bayan kare haƙoƙin jama'a a ko'ina a kan 'yancin bayyana ra'ayi da kuma yin zanga-zanga amma ta lumana ya kuma ce muna bayyana damuwanmu ga gwamnatin turkiya daga kausan lafazi 'Yan sanda dai a gundumar ta Colombia sun ce suna duba rahotannin da ke nuna cewa wasu maza su biyu da aka kama na cikin dogarawan shugaban Turkiyya sun kuma ce ana nan ana neman sauran mutanen da ake da zargi suna da hannu kan abin da ya faru. Eh. Kuna, sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau Alhamis ne kasar Iran ta sanar da shirin sanya takunkumi a kan wasu Amurkawa da kamfanonin Amurka tara don mai da martani kan abin da ta kira saba ka'ida wadda ba za ta yarda da ita ba saboda shawarar da Amurka ta yanke ta sanya sabbin takunkumai masu nasaba da shirin makamin Iran. sanarwar ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce waɗannan takunkuman sun keta haƙƙin bul'adama kasancewar suna da alaƙa ta kai tsaye ko a kaikaice da laifuffukan da gwamnatin iran ta taf wato isra'ila ta aikata a yankunan falasɗinu ko ta hanyar goyon bayan 'yan ta'adda sanarwar ta kuma ce za a bayyana sunayen mutane da kuma kamfanonin da eh, abin ya shafa ba da daɗewa ba ma'aikatar balturmalin amurka ta sanar da sanya sabbin takunkuman jiya laraba akan wasu jami'an ma'aikatar tsaron iran su biyu da wani kamfanin iran da kuma wasu mambobin wata kungiya mai mazauni a china To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai Najeriya ta yi nasarar kwato ɗumbin kuɗaɗen sata tun bayan da ta bullo da tsarin nan na ba da tukuici ga duk wanda ya kwarmata kuɗaɗen sata da aka ɓoye. To a yanzu kuma hukumar EFCC ta gano cewa wasu masu kwarmata wato kwarmatarwar bisa zato suke yi idan kurin sun ga biri ya yi kama da mutum wakilin mu abuja nasir adamu ilkaya ya hada mana wannan rahoto inda ya fara da bayar da misalin cewa 'Yan sanda sun mayar da kimanin naira miliyan goma sha takwas da suka samu a gidan sanata juma Goje. EFCC kuma Maiduguri ta gurfanar da mutum biyu gaban kotu, Buhari Fannami da Bakura Abdullahi don ba da labarin da ba gaskiya ba, cewa an bunne kuɗin haram a gidan ba lawan a Famfamari. Tuni ma dai kotu ta tura waɗanda ake tuhumar gidan wakafi. Gwamnatin Najeriya dai na karfafa gwiwa samar da sahihan bayanai na inda aka adana kuɗin zarmiya. Ga abin da kakakin shugaba Buhari wato Garba Shehu ke cewa. Hanyoyin shiga da fita zuwa ƙasar nan jirgin sama Kano, Abuja, Kaduna, port harcourt lagos a sa ido don fargabar da ake ma yanzu kokari suke su fitar yau kuɗi in an binne su a makabarta ma ana zuwa ana tonowa ana zuwa ana nuna wa gwamnati yaƙi da rashawa da cin hanci yanzu ai ba na gwamnati ne ba ai yan najeriya sun mallake shi sun kwace shi daga hannun gwamnati ya zama nasu ba da iyaka yanzu yan siyasa na jam'iyyar apc mai mulki irin su inuwa yahaya na buƙatar ci gaba da yaƙi da almundahana ta wannan bangaren amma da gwada misali don kada masu kage ko shaidar zur su rika kawo labarai marasa tushe tashin farko farko da aka kawo wannan tsari na hura usul a'a wane yi kaza bisa zargi bisa zato a je a cin masa ana riga malam masallaci akwai matakai na doka amma wannan ba ya nuna kuna tsari tsari da ci gaba da wannan tsari na fallasa bane ko alama ai cewa ne in aka kama ni fa a yadda kake kallo na din yadda duk za a yi a sama talaka sauki al'amarin Najeriya ina tare da shi domin yanayin cin hanci da rashawa din da aka sa a gaba ake yi ba dare ba rana ba rani ba damuna shi yasa muka shiga wannan hali na la ilaha ulai a wannan kasa kuma ɗaiɗaiku ne an san su duk hukumomin yaƙi da almundana EFCC da ICPC da ma rundunar 'yan sanda na karɓar irin waɗannan labarai na fallasa barayin biro don ladar da ta kai kashi biyar cikin ɗari na kuɗin da aka gano haka nan akan ɓoye sunayen masu bankaɗar yanzu kuma za a ce akan ma gurbanar da masu bankaɗo ƙarya gaban kotu. Ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya ɗauki kuɗin jama'a a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo. Mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago ke karfafawa masu fallasa kuɗin haram gwiwa. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru sai kuma jamhuriyar Kamaru inda aka shiga fama da karuwar matsalolin siyasa da zamantakewa. Auwal Garba gare ka. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana fama da waɗansu matsaloli na cikin gida musamman ma a jihar Arewa mai nisa an da maharan Boko Haram suke cin gashin su babu babbaka sai kuma ta gabashin ƙasar an da 'yan tawayen ƙasar Bangi Antibalaka sai kuma rawa kasar suna aikata aika aika. Jihohin 'yan awaren Ingilishin kasar guda biyu yanzu haka sun kwashe watanni shida an da suke kai ruwa rana da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru kana yanzu kuma manyan 'yan adawan kasar ta Kamaru ni John Burundi na jami'ar SJF da kuma Edis Kawala shugaban jami'ar CPP sai kuma shugaban jam'iyyar MRC Maurice Kamto sun nukule waje daya sun ce sukan ba za su halarci bikin da za a gudanar ba na haɗin kan kasar wanda aka saba gudanarwa kowane ashirin ga watan Mayu na kowane shekara. wanda ne yasa na garzaya domin na tambayi Alhaji Ya'u dan ƙungiyar farin hula ne kuma masani ne na harkokin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ko ya yake ganin wannan tsaka mai wuya da gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta tsinci kanta a ciki. Rikici daban-daban a ƙasar Kamaru wanda ya kamata gaskiya a magance idan baka ba za mu shiga cikin tsaka mai ya mu fararen hula wadda muke kare hakkin wato al'ummar kasar da farko arewa mai nisa boko haram na addaban al'ummar wannan shashin na biyu da kawai jihar gabas wadda anti balaka suna kawo tashi hankali sosai sosai bai hakan nan da kawai da jihohi ingilishi guda biyu wadda ake tashi hankali yau kusan watanni shida kenan har ila yau dai ba shawo kan matsalar ba har ila har yanzu yara ba su tafiya makaranta kuma gashi jarrabawa da aka yi na NGCE wadda aka kone makarantu aka kone makarantu yau kwana biyu kenan a wannan shashin to ga yan adawa su ma sun fito da kwansa kwarkwatan su cewa ba za su halarci taron bikin wani haɗin kai na ƙasa ba kuma kasan haɗin kan ƙasa na muhimmanci ya kamata kowa ya halarta suka ce ba za su haranta ba kuma suna nasu wato suna da gaskiyan su to ka ƙasar kamaru na cikin wato wani kalubale shugaban ƙasa ya shiru yana ji mutane kuma ministocin su ba su aikin komai barin ga mata ƙarshen eh, ministan lafiya ah, Fuda. ya yi watsi da an kiraye-kiraye da likitoci da suka yi yajin aiki ya yi da su ya yi watsi da an wato letan da suka tura masa da cewa ya kamata ya duba al'umuransu ya yi watsi da shi To Allah ya gyara Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida awwal sai kuma jamhuriyar Nijar inda yawan mutuwar aure ya fara damun jama'a al'amarin da ya kai ga yin wani taro. Wakilin Musulmi Barma ya ce aurarraki wajen 1,175 ne suka mutu daga cikin 2,834 bara. sabili kenan da kungiyar anddfa hakkin iyali ta shiga jan hankalin al'umma akan illolin wannan al'amari da ke kokarin samun gindin zama a nan niger matsaloli da mata za su fuskanta in sun fita da gidajen mazajensu yara tarbiyyar su ta taɓarɓare kansu da ta yi yawa duka in aka zo aka bi kididdiga ana iya ganin saki yana ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa saboda haka mu. ta kira mutane ta kira wannan conference don a ƙara waye ma mutane kai su san menene saki. Rashin haƙuri da rashin sanin tsarin zamantakewar aure na daga cikin abubuwan da ke haddasa mace-macen aure a yau a wannan ƙasa. to amma malama sakina maman na cewa tun ranar gini ranar zane zaka zo ka iske wallahi mai gadi da matar shi biyu uku hudu suna zama na lahiya lau babu tashin hankali amma direktor kin ma'aikatar wannan sai ka ga tashin hankali ya ishe shi da shi da wannan mata tashi dalili kai direktor da kai je sai ka nuna cewa ai kai direktor ne kana iya yin abun da hankali ma baya zato shi kuma wannan mai gadi da man da ya je shi kin san mai gadi ne kuma kin san cewa ga elbuka ki zaki zo ki zamna mace in ka nuna mata kai ko wane ne la vrai face huskal ka ta kirki wallahi in ta yarda akan wannan huskal akan wannan za a yi tahiya watsi da wasu muhimman al'adun da aka gada iyaye da kakanni musamman a game da batun tarbiyyar yara wani bangare ne na abubuwan da ke hanawa aure dogon rai a wurin matasan yau in ji masanin tsarin zamantakewar al'umma dr saniya hayyajan juna kokarin duk da muke badawa ɗana namiji ya samu aiki da ya ta mace ta samu aiki idan an ka samu aikin an samu ana samun albashi sannan a cin ku samu cikin kai ku yi aure yau arme tarbiyya yake so yaro tun yana karami ake cunkusa mashi cikin kai hakuri na zamantakewa na armi saboda armi yana da matsala yana da wahala dole ne sai da hakuri shi kuma hakurin nan tun yaro yana danye ya kamata a ce an tusa mishi shi cikin kai tabarbarewar tarbiyya da ma sangarcewar yara su ne illoli na farko da ke biyo biyo bayan mutuwar aure dalili kenan da masana ke ganin haƙuri ya zama dole a wurin iyaye. da yaro kaza an yi convocation faran kin shi a cikin lakol wallahi ko uwal ta zo ko uban ya zo in dai aka gama su da assistance social aka ce musu wai menene matsalar yaron zaki ji uwal ta ce wallahi tunda aka rabu da baban shi ko kuma shi uban in shi ne ya zo shi zai ce wallahi tunda dai uwal shi ce bata cikin gida duk al'ummar duniya ta tsara sai da aure shine gimshiki wanda yake iya sa a girka zamantakewa ta al'umma mai ƙarfi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma, yanzu kan bar mu koma gefe guda, Jamai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Hajiya Maryam West mai ba da shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi wadda za ta yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku akan wannan shiri. Hajiya Maryam barka da zuwa wannan fili. To kafin ku fara yin tambayoyi zan fara miƙawa hajiya Maryam West tambayar Alhaji Musa Bagobiri daga Damaturu jihar Yobe wanda albarkacin tambayar da yawa Sanata Ali Malam Wakil a lokacin da muka yi shirin sai bango da shi ta sa muka gayyato hajiya Maryam West. Alhaji Musa Bagobiri ya ce bankin da aka ce shi ne zai rika bada bashin kuɗin jari ga talakawa. bank of industries da turanci babu a jihar yobe a saboda haka yake son sanin irin tanadin da kuka yi wa jihohi irin su yobe coi suna aiki a kowace jiha ko suna da ofis ko ba su da ofis kuma ba wai boi ce kawai ake iya neman in suka je a yobe suka je ministry ta women affairs ta mata akwai inda za su akwai wacce za ta taimaka musu akwai wani kuma sunan shi yusufari Shin chief of staff ne na eh, shi gwamnan. Shi kuma ne muka sa kowane gwamna ya ɗauki mutum ɗaya ya bamu wanda zai taimaka mana a kowace jiha in akwai matsala. To shi ne ya kamata duk abu duk matsalar da ta tashi a yobe ko kuma in muna son mu wani abu a yobe ta kan shi muke bi shi wannan dan haliki da ke neman ya san abin da inda zai samu form ko yanda zai hau total na neman bashin jeep din in yana so ya bi ta kan wannan malami su faru ko ya je ministry of women affairs ko ya je ministry of commerce wani state muna aiki da su insha Allah. To, to ina fatan wannan bayani zai taimaka masu sauran masu sauraron mu. To, mutanen Abuja mutum na farko bismillah ko? Hajiya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Ah, sunana Suleiman Kaman Malamai Zumbula na karamar hukumar garkon jihar Kano mazaunin birnin tarayyar Najeriya. Hajiya Maryam tambaya ta na farko shine game da wannan ba da tallafi da ake magana. Kamar mutanen karkara suna fama da matsanancin wahala game da irin ɗan ƙananan jarika na zuwa ɗan dubu goma dubu ashirin wanda ake baiwa mata in mutanen ƙauyuka ina za su hara tambayar na biyu shine shi wannan ƙungiyoyi ake baiwa wannan taimako ko ko ana baiwa mutum ɗaiɗaiku eh, tambayar ta uku kuma shin game da hukumar yan fawa wanda ake ɗaukar ma'aikata ana magana wannan bari yana ofishin ki hajiya maya shin kuma ga shi wannan ofis na ya yi aiki kwanakin bayan an yi ma'aikata amma ana kokawa cewar ana iban wa 'ya'yan wasu shafaffu da mai 'ya'yan talakawa sun yi karatu a tantanta a yabe su ba a yabe su ba shin me garta gabta wani al'amari tambaya ta gina to hajiya zainab gare ki a ah, hajiya maryam <laughs> ya hakuri <laughs> in an taɓa yin suke a zan manta <laughs> batu na fannin empower abinda aka yi cewa aka yi kowa da kowa ya hau ba wai a ba fom a rarraba mutane ba don kada wasu masu shi din sun hana wasu to da gaske an ɗauki waɗanda ba 'yan jiha ba amma program ɗin ba na 'yan jiha ba ne program ɗin na wanda ke zaune a cikin karkarar ne shi yasa ake cewa duk wanda zai yi zai taimaka ya sai ya nuna ya saka bbm ɗin shi in yi application sai ya sa bbm ɗin shi da account number ɗin shi don a san inda yake zaune ya faɗi sunan shi don duka wa'annan sai mun kai akwai interbank payment system a lagos duk suna da rajista kowa da ya buɗe account kuma in aka sa suna aka sa bbn number za a duba a gani a tasu a kan injin ɗinsu a can za su faɗa inda gaske mutumin nan yana yana da gaske mutum ne wanda yake da wannan account to wannan aiki shi ana son mutum ya koyar a makaranta ko ya aiki a gona ko ya aiki a primary health care center a kowace um, local government idan kana ɗan jiha amma ba ka zaune a wajen nan ka gani dubu talatin ba zai ishe ka ba ka ringa zuwa aiki kullum ko kuma ka ɗauki gida a wajen dole sai kana zaune a wajen wannan kuɗi suna zuwa daga federal government da kowane ɗan najeriya ne shi yasa muka ce za mu yi abin nan akan intanet yanda kowa ba za a iya hana kowa hawa ba to na yaga akwai wasu wajajen da babu intanet abinda muka ce wa gwamnoni da mutanen nan ɗaiɗai da aka ga suka bamu eh. ku je ku faɗa har karkara cewa ga yanda za a yi ku yi printing form daga jikin wannan wannan eh, portal da muka buɗe ku kai musu su cika sannan a dawo da shi ku dawo da shi ku saka kaman kaman gwamnatin Bauchi abinda suka yi kiya suka yi duka yan wanda suke da da degree tun da dai za su iya hawa intanet din ga wajaje guda goma sha biyar da suka zaba suka aje suka ce wa'annan na matasa matasa ne ku je ku hau ba za ba za a caje ku ba kowaye ku kaga ta nan ba za a iya cewa sai mai shi ba ko marasa shi duk mm. wanda yake da bukata ya je ya cika wannan abu a kan intanet in ka cika sai mu kuma muka samu wannan sai mu kai news tabbatar mana cewa i eh, wannan mutum yana nan kuma yana da wannan account sannan sai mu mayar ma jihar mu ce to mutanen nan an zaɓe su sun nuna suna da bukata kuma an zaɓe su don haka a tuttura su inda za su yi aiki ku sanar da mu in kun kai su mu kuma za mu je mu bincika da gaske suna zuwa ko suna koyarwa in kwana biyar kawai suke yi a sati a wata daya to kwana biyar ɗin nan za a biya su kawai to mun yi ƙoƙarin mu yi haka din dan in muka ce za mu ba da fom daga abuja kuɗin ma da za mu kashe akan a raba fom ɗin a kowace local government a Najeriya zai rage kuɗin da za mu iya biyan mutane ranar da za dole mu rage mutanen da za mu zaɓa kuma mutane za su sai da fom ɗin nan za a yi cuta da shi wasu za su ɓoye wasu za su ƙona wasu za su ce hmm. sai yan ko yan uwanmu za mu bawa ko yan wanda muke muke tati ɗaya da su su kawai za mu bawa haka dai haka dai a zo a kawo mana iri irin abin nan a ce mana ba su yadda yadda aka yi ba daidai ba ne shi yasa muka ce bari ne abin nan a buɗe kowa da kowa da ke da bukata kuma za mu sake buɗewa insha Allah. Nan da wata da ba mu je tabbatar da rana ba. Amma a ce wai sai mai gata a ba haka ba ne. In kana jin rediyo akwai mutanen da yawa da ke mana ba mu taɓa sanin kowa ba. Kawai tambu kawai hawa muka yi abin da muka sassaka kuma sai gashi sunan mu ya fito Amma na tax an ce an zaɓe mu. To game da tambayar yawa. Eh batun jeep ne wannan na dubu goma zuwa dubu ɗari kuɗin nan dole a haɗa a yi ƙungiya saboda ƙungiyar nan ita za ta tabbatar cewa mambobinsu wa'anda suka haɗu suka yi ƙungiyar suna biyan bashi a lokaci da ya kamata kowa za a biya shi direct zuwa nashi account ne sai ka nuna account ɗin ka kai ma to amma idan baka biya ba to gaba ɗaya ƙungiya za a hana su kuɗi nan gaba ba za a za a ce kawo wani abu ba collateral a ce gashi saboda ka bada ko wani ƙasa naka ko wani gona taka ko wani abu a'a ba za a tambaye ka komai ba ƙungiyar nan ita za ta tabbatar mana da cewa eh da gaske in ba a biya bashin nan ba ba za mu iya ba wasu ba ba kyauta ba ne kuɗin don haka kowa duk wanda ya haɗu ɗaya ɗin nan za a biya su amma ƙungiyar nan dole a haɗa ka don mu san mutanen da ke ƙungiyar kuma su za su tsaya kamar garanti cewa kowa da kowa zai biya a lokacin da ya kamata ka biya in kuma ka ki biya to ka san cewa waɗanda kuka haɗu tare kuka yi ƙungiyar nan gaba ɗaya abin zai shafi shi ya sa muke cewa dole sai a yi ƙungiyar nan to a saboda haka eh. wata aisha jafaru ita ce a kano take tsaye ita gwamna ta ya bamu to akwai boi akwai ministry ta women ta mata akwai ministry ta commerce duka hanyoyin da za a yi akwai fom su da suke bayarwa suna aiko mana da matan da za su iya yi su nema su zama su ba mata kawai ba hata yawan duk mai sanya ya zama wani dan business karami haka saye da sayarwa ko abu kana iya saye kana iya ba sai mace ba kawai amma sai ka nuna mana kungiyar ka kuma su za a zo a duba agent agent da BOI suka nuna mana cewa e suna da gaskiya ba su da cuta eh, kuma cbn ta san da su su za su je su tabbatar mana eh an ce mutum ashirin ne a kungiya su waye mutanen nan mu gan su su wa'annan agent din su za su dawo su gaya mana amma idan mutum ɗaya ko biyu ba su biya ba a lokacin to gaba ɗaya kungiya gaba ɗaya za mu ce ba mu to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu hajiya maryam west shugabar shirin tallafawa talakawa da gwamnatin buhari ta bullo da shi za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage a gaishe yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu ga kaɗan daga cikin da kuma saurare kuka auko mana Asalamu alaikum murar Amurka. Ku bani dama in kira gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka wa al'ummar karamar hukumar tsafe ta gyara mana wutar lantarki da ta samu matsala mako guda kenan sanadiyar faduwar turakun wutar lantarkin. In ji Ibrahim Rabiu Tsafe. Sai kuma wasika ta gaba wadda ta ce rahotannin kungiyar Transparency International wanda ya bayyana cewa cin hanci da racawa shine yake dakile kokarin da dakarun najira ke yi wajen yaƙi da 'yan boko haram wannan abu ne da ya kamata a duba kuma hukumomin sojin su ya kokarin da suke yi wajen yaƙi da waɗannan da cin hanci da rashawa domin a shawo kan 'yan ta'adda wasiƙa daga mahmud salihu ƙauren na moda jihar zamfara shigo suleiman ɗan farauta ya ce gaskiya musayar 'yan boko haram da 'yan ta'adda don a sako 'yan matan Chibok gurɓataccen shawara ce. Ko da yake an ce abin da babba ya hango, yaro ko ya hau gajimare ba zai hango ba. To Allah dai ya sa wannan shine ya fi alheri. Amin. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. a takaice a yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya binciki ko akwai wata alaƙa tsakanin waɗanda suka yi masa kamfen da rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Yana kiran matakin na bita da ƙullin siyasa na tarihi da aka taɓa yi a Amurka. A wasu sakonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi korafin cewa ba a taɓa cewa za a naɗa wani mai bincike na musamman don ya binciki duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yakin neman zaben abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat ba, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma gwamnatin shugaba Obama da ta shuɗe. Hannayen jari a ƙasashen Turai da nahiyar Asiya sun faɗi kwana ɗaya bayan da hannayen jarin Amurka da dalar ƙasar suka faɗi a daidai lokacin da masu saka hannun jari ke nuna damuwa akan matakai da kalamai masu cike da takaddama da ke fitowa daga shugaba Donald Trump. alkalaman darajar kuɗi da cinikayya na amurka sun nuna cewa an samu faduwar darajar da kashi 1.8 ko ma fiye da haka jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi cewa a yau alhamis za ta bayyana damuwarta daga kausan lafazi akan aron gama da ta auku ranar talata a nan birnin washington tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban turkiyya Recep Tayyip Erdogan. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Aidan Atku ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma an jima amma fa a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da tawagarsa za su gabatar.